Tarihin Jollof Rice abinci mafi shahara a ƙasashen yammacin Afirka. An yi imanin cewa Jollof Rice ta samo asali ne daga yankin Senegambia na yammacin Afirka a cikin ƙabilar Wolof ta ƙasar Mali. Abincin Jollof Rice ya zagaye ko'ina a cikin yankin ƙasashen yammacin Afirka saboda makwabtaka da musayar al'adu a tsakanin ƙabilar nahiyar. A yanzu abincin Jollof Rice shine abinci mafi shahara a ƙasashen Najeriya. Nijar, Ghana, Benin, Mali, Senegal, Cameroon da kuma Chadi da sauransu. Jollof rice shine wanda ake kira a ƙasar Hausa wato shinkafa da faduka wanda a cikin in an dafa shinkafan ake sa magi, mai, gishiri, ganyayyaki da nama da sauran nau'ukan abubuwan da ake bukata wajen sawa a miya. Kada ku manta, ku bi mu a wannan channel namu ku danna mana subscribe, sannan kuma da liking da comment ku yi share ɗin wannan bidiyoyin namu don samun sababbin labarai waɗanda zai nishaɗantar da ku kuma ya amfana da ku. Ni na ku a kodayaushe Ahmad Salisu Shama. Yin jollof rice abinci mafi shahara a ƙasashen yammacin Afirka. An yi imanin cewa jollof rice ta samo asali ne daga yankin Sinigambia na yammacin Afirka a cikin ƙabilar wurin ta ƙasar Mali. Abincin jollof rice ya zagaya ko'ina a cikin yankin ƙasashen yammacin afirka saboda ga makwabtaka da musayar al'adu a tsakanin kabilar nahiyar a yanzu abincin jollof rice shine abinci mafi shahara a ƙasashen najeriya niger ghana benin mali senegal cameroon da kuma chadi da sauransu jollof rice shine wanda ake kira a ƙasar hausa wato shinkafa da faduka wanda a ciki in an dafa shinkafar ake sa magi mai gishiri ganyayyaki da nama da sauran nau'ukan abubuwan da ake bukata wajen sawa a miya. Kada ku manta, ku bi ni a wannan channel Allah namu ku danna mana subscribe, sannan kuma da like da comment ku yi share ɗin wannan bidiyoyin namu don samun sababbin labarai waɗanda zai nishadantar da ku kuma ya amfani da ku. Ni na ku a kodayaushe Ahmad Salisu Shama.